Wannan mataki da hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya wato NBC ta ɗauka ya biyo bayan gabatar da wani shiri na idon mikiya a ranar biyar ga watan Janairun da ya gabata wanda ya taɓo batutuwa ciki har da naɗin makamai a hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasa wato NIA da a cewar ta an saba wa tsarin mulki na Najeriya sashi na 39 sakin sashi na uku ba wanda ya takaita magana akan abubuwa da suka shafi hukumomin tsaron ƙasar. balarabe Shehu Ilela shi ke zama shugaban hukumar hukumar ta NBC na yanzu. Mun ɗauki wannan mataki ne domin irin ƙorafe-ƙorafe da muka samu akan abubuwan da suke gudana a cikin wannan shiri ɗin. Shi muka kira su masu gidan rediyon muka yi hira da su muka tattauna da su muka faɗa musu kuma korafe-korafen da muka samu dangane da waɗansu waɗanda wannan abin ya shafa. Kuma a ƙarshe dai sai muka yanke hukuncin cewa zai fi kyau a ɗan dakatar da wannan shiri na ɗan wani lokaci ba wai mun ce an dakatar da shirin ga gaba ɗaya dindindin ba ne a'a ah, mu dai a matsayin mu na hukumar kula da kafafen yada labarai da ah, ƙasa hakkin mu ne mu sa ido mu ga duk abin da aka yi ana yin sa bisa ka'ida duk abin da aka yi mu ga cewa an bi dokokin da wannan hukuma ta shimfiɗa kuma mu ga cewa duk abin da aka yi abu ne wanda yake ah, ya shafi zaman lafiyan ƙasa. To sai dai a cewar ɗaya daga cikin manyan mahukuntan kafar ta Vision da farin wata Sha'ibu Mungadi hakan bai zo musu da mamaki ba ganin yadda shirin ke bankado kurakura takwaran gwamnati kuma ga lokacin babban zaben kasar na karatowa. To alal hakika ba mu yi mamaki ba saboda mun san an daɗe ana ƙoƙarin yi mana bita da kwalle sai muna ganin wani gamin baki ne aka yi domin wato a rufe wannan shiri domin ko banza ma ana gab da al'amuran zaɓe a Najeriya kuma zamanin Jonathan wannan shiri ya yi ta tona asirin gwamnatinsa wanda ya sa 'yan ƙasa suka raja'a ga wannan wannan jama'iyya mai ci ta yau suna ganin kamar za a maimaita abin da ya faru can baya tun da dai 'yan ƙasa suna ganin abubuwan da ake yi ba daidai ba a wannan gwamnati musamman kasawar da aka yi ta kawo tsaro kasawar da aka yi ta yaƙi da cin hanci da rashawa da kasawar da aka yi ta farfado da tattalin arziki 'yan ƙasa na cikin uku ba. Ƙwararren ɗan jarida kuma edita na gidan talabijin na Trust Shafi'u Suleiman ya yi ƙari da cewa. Abu ne da za a iya cewa zai iya faruwa a kowane lokaci da inda aka muka kafa tana da bincike da bin kwakwafi kan batutuwa bayan wannan ma kuma wasu kuma sukan yi zargin cewa su kansu masu gabatar da shirin sun wuce gona da iri a mm. wasu lokuta akan zarge su da sukan yi ma wasu bitan da kulli a su je su bididdigi su binciko su abubuwan da suke so kila su tozarta wani ko kuma wani ya sa su ma ya ki nauyi sai su irin wannan domin yana da muradin mukamin ko wani abu makamanci akan zarge su da hakkar karban kuɗi irin wannan domin toshiyar baki da sauransu duk da dai ba an tabbatar da wannan bane to amma ko ma me ke akwai abu ne da ya kamata a yi takatsantsan kan shi domin ita kafar yada labaru a wato suna da muhimmancin gaske a tsari irin na demokuraɗiyya tsari kuma irin na ci gaban ƙasa hmm. domin babu yadda za a yi kafafen yada labaru su ga ana yin abu ba daidai ba su kuma yi shiru. Kazalika wani ma'aboci sauraron shirin Abdulbasit Musa ya bayyana ra'ayinsa da haka. Ina kallon idan ke am ba abin da nake gani face bayanai da kuma fashin baki akan abubuwan da suke faruwa wanda a nawa ilimin bana ganin sun tsallaka inda har National Broadcasting Commission za su ce sun yi laifin da za a hana shirin wanda ma sun yi laifi kamata a ce an musu kamar gargadi kafin a ce an dakile shirin gaba daya wanda wannan ya nuna gwamnatin ba ta shirin gyara ba ta shirin nuna talakawa cewa tana nan tare da su a kawai sauran su da kuma abin da yake bukatar su kawai suke yi ne wannan idan ana iya tunawa ko a shekarar dubu biyu da goma sha hudu sai da gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Jonathan ta dakatar da ayyukan gidan rediyon daga gabatar da shirin wanda wannan mataki na gwamnati mai mulki na yanzu ke nufin sau biyu kenan ana daukan irin wannan matakin wanda aka dakatar da shirin na tsawon watanni shida tare kuma da cin taron hukumar naira miliyan biyar shahararren shirin na idan mikiya dai ya samu karbuwa musamman a yankin arewacin najeriya inda wasu ke bugawa ma a kaset irin na cd shirin da manyan yan jaridu da masu gidan rediyon vision fm daga abuja ke gabatarwa shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya